هدى ورحمة للمحسنين kuma shirya ne da jan ƙai ga waɗanda suke kyautata ayyukansu ta hanyar tsayuwa da haƙƙoƙin Ubangijinsu da haƙƙoƙin bayansa.